Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kofin zakarun turai na kwallon ƙafa da ake kira Champions League inda ake can ana karawa ta biyu a ƙasar Spain tsakanin Villarreal da ke rike da kofin Europa League da kuma ta kai a wannan matsayin na semi-final ko kuma demi-final na Champions League din na bana bayan ta gwabci kiwa Bayern Munich ta ƙasar Jamus a zagaye na quarter final ko kuma cardo final a ɗaya hannun da Liverpool da ta yi mata ci biyu da nema mako guda da ya gabata kasar ingila wasan na biyu na wannan kwambalar ta bana a wannan matsayin na kusa da na ƙarshe ko demi final zai wakana ranar gobe a kasar spain tsakanin real de madrid da manchester city ƙungiyoyin guda biyu sun kara a kasar ingila mako guda da ya gabata inda manchester city din ta yi nasara gaban real de madrid din da ci hudu da uku game da wannan wasan na gobe tsakanin real de madrid da manchester city Ɗan dan wasan club din na Real de Madrid David Alaba ba zai samu damar buga wasan ba na gobe idan Allahu ya kai mu kasancewa a yau talata bai samu damar kulluwa a wurin atisayi ba shi dai David Alaba dan kasar otrishia da ke buga club din na Real de Madrid na fama ne da jin ciwo a motsansa kuma bisa ga dukkan alamu ana iya cewa har yanzu jiyojinsa ba su saki ba balle ya buga tamola. Allah a ranar gobe. Shi ko shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Olympique de Marseille OM ta ƙasar Faransa yanzu haka yana ta kai gwabro mari domin ganin kocin kungiyar George Sampoli ya ƙara rattaba hannu akan kwantaraginsa domin ya tsaya ci gaba da horar da kungiyar sama ga shekara 2023 shekarar da yarjejeniyar da ke haɗasa da kungiyar Olympique de Marseille ke zakuwa ƙarshe. George Sampoli ya daita doko Kuma ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympic de Marseille ta ƙasar Faransa tun ragamar ragamarta a shekarar bara. Ita dai ƙungiyar ta OM ita ce ɗaya tilo a ƙasar Faransa da ta taɓa lashe kofin zakaru na nahiyar Turai na Champions League a shekarar ta uku. kuma tun kama ragamar wannan ƙungiyar ta OM Olympic de Marseille a bara kocin mai zafin nama ya kai ta zuwa yanzu a matsayi na biyu na teburin kakar kwallon kafa ta bana ta kasar faransa kuma za ta buga wasa na kusa da na karshe na biyu idan allah ya kai mu da feyenoord da rotterdam da ta yi mata ci uku da biyu mako guda da ya gabata a kasar holland idan muka leka a wasannin conference est na kwallon kwando na kasar amurka kuwa kungiyar miami ta sha philadelphia da ci 162 a wasan kungiyoyin na biyu biyu a wannan gasar kungiyar da ta yi nasara su hudu daga cikin wasannin da za a yi a nan gaba ita ce za ta kai ga wasa na gaba duk dai a wannan kwambalar ta wasannin kwallon kwando na conference ta yanzu na kasar amurka kuwa golden state da kyar da su dingo shine tawa memphis ci 117-116 a karansu na farko daga cikin neman nasarori hudu ga kowace kungiya domin kai ga wasannin na gaba na wannan kwamfalar ta bana haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar